Bacin jifansa da aka yi a jiharsa ta Katsina mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je jihar Katsina buɗe musu aiki inda ya bar gurin koko yana cikin gurin mutane suka tada tarzoma. Zuwansa Kano ke da wuya. Sai aka ga suma al'ummar jihar Kano duk da buɗe musu manyan ayyuka da ya guda tara. Daga ciki akwai da Dry Port wa'ana tashar jirgin tashar tsandauri mai sauke kaya. ya buɗe gada ta hotoro da dai sauransu wanda aka ga suma al'ummar jihar kano sun fusata sakamakon canjin kuɗin da mai girma shugaban ƙasa ya yi mutane da dama dai na tofa albarkacin bakin su ganin cewa har ana tunanin cewar ma an fasa jirgin shugaban ƙasa ma'ana an fasa masa gilas mai girma shugaban ƙasa dai ya fusata 'yan najeriya ne dangane da canjin kuɗin da ya yi bakatatan kai tsaye ba tare da shawara ga 'yan ƙasa ba. Mutanen jihar Kano dai a karan farko sun jefi mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wanda tun fitowarsa takara da yake a 2003 ba a taɓa samun wata matsala a jihar Kano ba, domin jihar Kano ita ce uwa uba ta wajen zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari inda suka haura jiharsa ta Katsina da duk wata jiha ta Najeriya. mai girma shugaban ƙasa ya samu farin jini ne a tun lokacin da ya fito takarar shugaban ƙasa a mulkin farar hula inda yake ganin cewa irin mulkin da salon mulkin da gwamnatin da ta shuɗe take ya bambanta da yadda ya kamata ta dinga wannan ce ta sa ya shiga zuciyar 'yan najeriya mutane da dama sun so muhammadu buhari ya karbi shugaban ƙasa tun 2003 allah bai ba ya fito takara da dama yana kara tun da zamanin obasanjo amma ana kada shi. Wannan karin kuma ya tsaya a inuwar jam'iyyar APC inda ya samu nasarar zama shugaban ƙasa. Hawansa ke da wuya ake ta samun tangarɗa a ƙasar. Wannan ce ta sa al'ummar jihar Kano suke ganin su babu abin da ya ɓata musu rai irin canjin kuɗin da duk da dai cewa ya kawo musu ci gaba da dama wajen buɗe musu dry port da aka yi. buɗe musu tashar tsandauri wacce za ta dinga taimakon kusan arewacin Najeriya baki ɗaya. da gadar da babu irinta a ƙasar Najeriya wato gadar da aka yi a depot na NNPC. Mai girma shugaban ƙasa ya buɗe wata wata ma'aikata da take taimaka masu ciwon kansa wacce 'yar gidan Abdullahi Umar Gandoji ma'ana gwamnan Kano kenan ta gina. Wannan ayyuka da ya zo buɗewa wajen gudatar ayyuka ne wanda babu kusan irin jihar da aka yi irinsu, amma haka bata hana 'yan Kano jifansa ba. mutane da dama sun fito sun tofa albarkacin bakinsu wasu sun yi tur da abin da aka yi wasu kuma suna jin daɗi a irin abin da aka yi shugaban ƙasa a jihar kano ganin yadda baya jin shawara irin abubuwan da yake mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari dai an jefe shi a jihar sama ta katsina inda ya je buɗe gadar flyover da aka yi wanda barin gun ke da wuya sai aka ga 'yan sanda da kansa suna gudu a wannan guri wannan dai ta sa mutane suke ganin cewa bai kamata ma ya zo jihar kano ya buɗe ayyukan ba mai girma shugaban ƙasa ya ce babu wani abu da zai hana shi zuwa jihar kano kuma sannan babu wani insecurity da ake ciki da ya kamata a ce babu shi a jihar kano wa'annan su ne aikace-aikacen da ya buɗe kama daga da sama da ma'aikatar kula da ciwon jinya na kansa da Dala Drive Jihar Kano dai ta samu manyan project ne a zamanin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Kar ku manta idan ya kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar AA Boka tashar ku ce sai mun haɗa bidiyon mu na gaba kar ku manta da sharing.